فيها كتب قيمة a cikin waɗannan takardu akwai labarai na gaskiya da hukunce-hukunce na adalci waɗanda suke shiryar da mutane zuwa abin da cikinsa akwai gyaruwarsu da shiryarsu.